Allah ya sani Allah ya sani ina da na sanin zuwa na gidan nan ina bakin cikin yadda muka tsinci kanmu a cikin gidan nan wannan wace irin masifa ce wallahi da da mu zo mu wannan fashin Allah gwanda yanka aljihu mu duk kai ka jaza mana barau wannan fa bala'in da muke ciki ba fa saboda fashi da makami da muka zo bane wannan yarinyar da muka samu a gidan da muka ketawa haddi wallahi ita ce sila shiga mu wannan bala'in wace yarinya Wannan yare mana kake ta haddi a gidan nan. Mata nawa aka nema a duniya, mata nawa ake nema yau a yi musu mata nawa ake zuwa a yi musu fyaɗe, mata nawa ake musu abin Sai ita kaɗai dan an mata wannan abin a ce ta jama'a mana wannan bala'i. Kawai suna su dabarin su dai a gida. Barau, ina ka kwakwalwarka lokacin da muka shigo gidan nan gida a rufe muka haura muka shigo ba kowa sanda muka abin da za mu muka gawa za mu fita muka ji motsi muka yi muka ga mace ita kaɗai a cikin ɗaki a kulle kai lokacin kwakwalwarka kulle yi Ah, ita kadai a cikin mutanen gidan sun tafi unguwa sun bata dole ta rayuwarta ita kadai mana da Allah barau kar ka zo ka sani a gaba ni kai ta min fada ni ba na janyo ka cikin wannan abun ba ba kai ka janyo ni ba wa janyo ka lokacin da muka haɗu da canyo akan hanya